ina ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama haka ni'imar samun kanmu cikin wannan wata mai albarka na Ramadan wanda yau muna ɗauke da azuminmu na sha biyar da an raba azumi ko da wata ya cika talatin yau da shi ne an raba shekara bakwai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin bayinta da suke azumtar wannan azumi imanin wahkita ba Allah muna roƙonka ka ba mu ikon kammalawa ka sa muna cikin waɗanda za su ga bayan wannan wata da kuma cike da ayyukan alkhairi Allah muna roƙonka ka yi mana jagora cikin abin da muke karantawa na alƙur'aninka mai girma in ba mu manta ba muna nan dai cikin suratul anfal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 بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب الله سبحانه وتعالى bayan ya yi mana magana jiya a irin bayanin da ya mana na yanda ake fidda ran kafiri a lokacin da ajalinsa ya yi ba a sassauta masa ba a ɗaga masa ƙafa yana shan duka ta bayansa ta ƙeyarsa saboda kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi kuma yana cikin wannan bala'i kafirai suna ce musu mala'iku na ce masa zuku azabal hari ka je ka ɗanɗani wuta mai tsananin ƙuna Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka aikata ne ma'ana abinda ka aikata a rayuwarka shi ya haifar maka da wannan ba wani abu ba duk abinda mutum ya gani a rayuwa to Allah subhanahu wata'ala bai kirkiro laifi ya makala wa bawa don kawai ya azabtar da shi Allah ya ce a wani wajen ma ya Allah bi azabikum me Allah zai yi in kun yi imani kawai haka kawai ya azabtar da ku in shakartun wa amantu in har kun gode kun yi imani ni'ima za ku samu a wajen Allah Allah ba son sa bane ya azabtar da ku to amma ka'ida ce dai in kai laifi a azabtar da kai mutum kuma ya kangare ya ƙi bin Allah Allah sai azabtar da kai wannan Allah laisa bi zallami lil abid Allah bai zaluntan tambayinta. to da aka ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji wannan kusan haka ya zama muku izina a yau sai ce ka dabi ali fir'aun haka kuma abin da ya faru da fir'auna da jama'arsa an ce alu fulan shi ma yana ciki duk da shi a ciki kamar yadda Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Imran to Imran din ma yana ciki kinan alu fulan har da shi a ciki to saboda haka Fir'auna da ta kangararru Allah maɗaukacin sarki ce su ma haka Allah ya kama su. Wallazina min qablihim haka al'umman da suka gabata irin su adawa irin su tamudawa irin su ƙaununo tun farko ma in kun kangare wa Allah haka Allah yake kama su kafaru bi ayatillah sun kafirce wa ayoyin Allah saƙonnin Allah shari'ar Allah fa akhazahumullahu bi dhunubi Allah sai ya kama su da zunubansu kuma dan ka kangare wa Allah subhanahu wataala baya nuna a take a lokacin zai maka abin da ya cancanci ka a yana iya ma ta ya daga maka kafa wani la'alla ya shiryu wani kuma ya ƙara yaudaruwa ta inda in ya je gamu da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tara laifufukan da bayi da uzuri duk laifin da aka ɗauko ya ba da uzuri sai a ɗauko wani har sai an gajiyar da shi wajen ba da uzuri shi da kansa zai miƙa wuya Allah kuma zai gaya wa mala'iku ku zuhu fahullu ku kama shi ku ɗaure shi sumal jahima masallu ku jefa shi a jihannan saboda haka wannan sunnar Allah ce waɗanda suka gabata ana musu kamar yadda mun karanta a baya a cikin wannan surar ƙullin na kafaru in yantahu tahu lahum ma qad salam wa in ya'udu fa faqad madat sunnatul awwalin Allah yana gaya wa Quraysha ku daina taurin kai da sabawa Allah kun kun dena? Allah zai gafarta muku amma fa kun ci gaba ku tuna sunnar magabata sun yi irin wannan taurin kan Allah ya gama da su kuma ya gama da ku mai sauki ne mun karanta a baya innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai na kashe kudi kudai dan su ga bayan addini Allah ya ce fasayunfiquna za su ci gaba da kashewa har yanzu gashi a zamanin da muke kullun salo salo suke bullowa da shi na su gama da musulmai amma ƙarshe Allah ya ce sun a alaihim hasra ana nan tafi sun malittarafi mana zai ɗau lokaci in ka ji an ce sun ma to abin akwai ɗan tazara la'alla Allah subhanahu wa ta'ala ya ta musu talala yana ba su duk abin da suke so a duniyance na dabara na ƙarfi na me na me duka don ya zamanto musu wa ba ƙarshe ƙarshe zai zama musu bala'i zai zama musu musiba ya ce sun mai gulabu kuma a zo a yi nasara a kansu sai za ka ji abin da kafiran duniya suke kake ganin alamun kamar suna da nasara suna da ƙarfi suna da kaza suna da kaza wallahi alƙawarin Allah ba zai kawo a kansu ba ko kana raye ko baka raye wata rana abin zai faru don haka wanda ya kangare wa tafarkin Allah to haka tsarin Allah yake zai maka kamu da irin abin da ka aikata shi sa malamai suka ce aljaza'u min jinsil amal sakamakonka gwargwadon irin aikinka kuma jaza'ul ihsan illa al ihsan in ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asa'atun falaha wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha haka dai al'amari yake mai kyau makofinsa mai kyau mummuna makofinsa mummuna don haka duk wanda ya yi Allah zai kama shi sai dai kamun shi ya san yaushe ne kuma a daidai wani lokaci inna allaha qawiyyun Allah mai ƙarfi ne shadidul iqab kuma mai tsananin kamu saboda haka ka ji tsoron haɗuwarka da Allah kana mai ɗauke da dakon ɗimbin zunubai Allah ko da ya maka talala a duniya ka mutu salim alim ba komai to karka taba zaton ka tsira karka taɓa zaton Allah ba zai maka hukuncin da ya cancance ka ba gobe kiyama Allah ya mana tsari da kafirce masa da masa butulci a abubuwan da yake mana na ni'imar rayuwa ya ba mu ikon komawa gare shi da yadda da shi da kuma imani da shi Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce zalika bi anna Allah ذلك بأن الله لم يكن حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الله مدوكين سركيتي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم yake haka al'amarin ke. lalle lalle shi Allah lam yakum gayyiran ni'matan bi kasance mai canjawa bayi wata ni'ima ba suna cikin ni'ima kowace iri in dai kana cikin ni'ima Allah bai kwace ce canja ta ni'imar da ya riga ya maka ko ma wasu mutane kaga an abun ya canja zuwa wani bala'i da tashin hankali hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in su ne mutanen suka canja da kansu kana cikin ni'ima kana cikin walwala sai zamanto ta zama maka sanadi na sabawa Allah subhanahu wataala da cin mutuncin addininsa da wulakanta masu addini to ka jira kamun Allah subhanahu wataala domin ka taɓa mutanansa Allah yake wan adali waliyan faqad azantuhu bilha duk wanda zai taɓa mutane na to na ba da izinin a yaƙe shi wala na sanya mala'iku na su yaƙe shi na ka kiyayi taɓa bayin Allah ka kiyayi taɓa dokokin Allah ka kiyayi taɓa addinin Allah ka kiyayi saɓa wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da ya zaɓe ka cikin bayinsa ya wadata su godiyar da za ka masa kenan ka yi sharholiya kai butulci ka koma biye wa shedan ai kai ma inda hankali bai kamata kai haka ba to amma ka jira kamun Allah wa anna Allah samiyun alim duk abin da kake yi Allah na ji kuma duk abin da kuke yi Allah masani ne akan wannan a wani wajen ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musibu da zan jarabce ku da shi galibi to da abin da hannayenku suka aikata ne duk da haka ma ya ce wa ya afu an kafiye yana fayin afuwa da da yawa daga cikin laifin ba duka ba ne kowane laifi a ce ga sakamakonsa kowane laifi a ce ga kamunsa a wani laifin sai ka a kau da kai a yi overlooking ana ganin kamar ba a san da shi ba Ah, Allah subhanahu wa ta'ala la yuhmil Allah bai bai bai mancewa da abu a ce abu ya ya bace masa ya manta da shi a ah, bal yumhil kawai yana daga kafa yana daga kafa zuwa wani lokaci inda duk abin da kai kankani da babba sai an nuna maka matsayinka da sakamakonka a wannan duniyar wallahi wani jaitawa ma ba za ka ƙara da shi ba saboda mummunan ayyukansa da laifuffukansa a wajen ubangijinsa subhanahu wata'ala saboda haka mutum ya kiyaye kar Allah ya maka ni'ima kamar da ita sanadin saɓonsa to ka jira kamun Allah in ya tashi kwacewa ba daɗi Allah ka sauwaka sai Allah ya sake cewa ka dabi ali fir'aun كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين الله سبحانه وتعالى يساكي شواه ka da'abi ali fir'aun haka nan dai fir'auna da jama'arsa ka tuna yanda muka yi musu wallazina min qablihim da ma kafiran da suka zo kafin fir'aun wana kafin zamanin annabi Musa ai an yi zamanin wasu al'ummar da zamanin wasu annabawan kafin zamanin annabi Musa kuma su ma waɗancan an samu kangararrun bayi waɗanda suka bin suka ƙibin dokokin annabawansu da suka zo musu da su daga wajen ubangiji subhanahu wataala Allah yake ga baki ɗaya waɗannan ɗin su ma kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryata ayoyin ubangiji subhanahu wataala dokokin da Allah ya bayar ya saukar musu sun ƙi abubuwan da Allah ya ce su yi suka butulce suka kauce masa suka yi abin da ransu yake so Allah subhanahu wata'ala ce fa ahlaknahum bi zunubi waɗannan al'ummar mun hallaka su ta sanadin zunuban da suka aikata shi ko fir'auna ogan gaba daya agratna ala fir'aun mun hallaka fir'auna da jama'ar ta gabaki ɗaya a cikin kogi a cikin maliya lokacin da Allah ya nufi hallaka fir'aun ai fitowa yi da jama'ar sa yace yau sai ya ga bayan annabi Musa da sauran banu Isra'il da suka yi imani da shi Nabi Musa ya ji labari ya fita da jama'arsa a guje zuwa bayan gari Fir'auna ya biyo su suna gudu suna waige suna gudu suna waige can sai suka ga maliya a gaban su suka ce shikenan inna lamudrakun mukan an kama mu an gama annabi Musa ya ce musu kalla wallahi ba a kama mu ba inna ma'iya rabbi sayahdi a tare da ni akwai ubangiji na kuma na san zai shiryar da ni mana zai kubutar da ni daga sharrin fir'aun a wannan rana ita ce sanadin karewar fir'auna da mulkin mulkinsa gabaki ɗaya to Allah ya halaka su suma wa kullun gaba ɗayansu da fir'aunan da yan zamaninsa da waɗanda suka zo kafin shi da wanda ma za su zo nan gaba in har sun kangare wa ayoyin Allah to Allah ya kira su azzalumai zalunci shine ka ɗau abu ka ajiye shi a gunda bai dace ba wannan shine zalunci babba kamar yanda ka ɗau bautar Allah ka ba ma wani daga cikin bayin Allah kai wani ma abin fa saboda wautar kafiri shi ya kera kayansa ya wahala ya samo ice ya sassaƙa ya tsara shi duk abin da yake yin nan allan nan bai taɓa motsawa ya ce gyara mun gu kaza ba yi mun gu kaza yadda kaza zai fitowa da kaza da kaza duk mutum shi ya yi abinsa amma kuma yazo yana bauta masa yana kuka yana neman agajin sawai ai kai da kanan zaka gane shiriya ta Allah ce in ba shiriyar Allah ba ba inda za a yi haka ya kasance a jahiliya sukan yi Allah da abinci wai ko dan ɓacin rana Dan ɓacin ranan yayi kuma Allah za a zo ana rarrashi ana gutsulansa ana ci sai ka rasa wani irin hankali Allah ya ba wa waɗannan mutane sai da umar yake cewa in ya tuna wani abu a jahiliya sai ta dariya yana da wani allansa da yake yawo da shi da ya kera shi na alkaki wata rana sai Allah ya je ya so ya gwada shi ya sa shi a cikin wani yanayi da babu abinci kuma ga hidimomi su mai yawa yunwa ta takura shi shi da kansa ya koma wajen Allah ne ce to yau fa Allah lamarin ya zawo kanka sai dai kai haƙuri sai gutsu sai cire hannu ya cinye ya ƙara cire wani wajen ya cinye ƙarshe da kansa ya cinye shi gaba daya bayan ya koma ya samu abinci mai kyau a gida ya ci ya nutsu sai ya tuno da Allahnsa shi da kansa ya tsaya yana nazari ce kai anya kuwa ta za a yi Allah mai taimako mai zuwa ya maka kaza ya maka kaza zai bari a cinye shi shi yasa karka ga mutum da alaman wayewa da alaman basira ta hangen nesa in ya ba da shawara a al'amuran ana tattaunawa sai ka ga shawararsa ta zama tsayayya a bar amfani da ita amma sai ka bibiyi irin wannan wani lokaci sai ka samu babu imani a zuciyarsa daidai da ƙwayar zarra Allah bai nufe shi da shirya ba amma al'amarin rayuwa Allah ya ba shi basira da hanyar nesa in ya yi abu sai ka ga wannan abun in ba shi aka yi ba to da kyar a samu nasara to wannan duka shirya ce ta Allah kuma Allah da kansa yake wallahu yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama duwayenka da dabararka da wani naka da kake so ka ga ya shiryu wallahi sai Allah ya ga dama in ka masa wa'azi to ka raka shi da addu'a in Allah ya amsa shi kenan wani sai ga ai ta wa'azi wata da watanni baya ganewa amma da an zo gabar da Allah ya nufi ya shiryu ta ta sai ga ya nutsu ya saurari abin da kyau har ma yi tambayoyi a masa bayani ya gamsu daga nan kuma sai ka ga komai ya yaye masa shi da kansa wata ran ya zauna sai ta mamaki ya aka yi ma da hankali na na buwancan farki Allah ka ƙara tsare mana imani saboda haka zalunci mafi girma shi ne ka ɗauki bautar Allah ka ba wani sayyidina lukman daga cikin wa'azin da ya waɗanta yace ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana karka yadda ka haɗa Allah da wani wajen bauta inna shirka la zulmun azim lalle shirka shine zalunci mafi girma Allah ya kare shi sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da yake lissafa manya-manyan laifi farko wanda zai fara lissafawa a shirku billah yi wa Allah kishiya haɗa Allah da wani wannan ba abin da ya kai shi girma a gun Allah Allah ya tsare mu da yi maka shirka muna tsare ko ma ba ma tsare na'am sai Allah ya ce إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله ما دوك دوكين سركي شي ان شر الدواء ان كان سو ka ga mafi sharrin duk wani abu da ke gungurawa a doron duniya ana duk wani abu mai motsi sunansa dabba ma'ana dabba allazi ya dubbu wanda yake motsawa yake gungurawa daga nan gu ya je gu kaza daga nan gun ya matsa can sunansa dabba jam'in su kuma dawab kiran mu ma ɗan adam muna ciki mu ma dabbobi ne to da kan an ce maka dabba ba matsala bane a larabci ma'anarsa ne rai mai motsi to shi a a yaren bahaushe kuma to wannan zagi ne da kuma kamanta ka da dabbobi waɗanda su ba mutane ba ne shi ɗan adam shi mutum ya raba kansa da dabba shi ya ba wa kansa matsayin wanda ba dabba ba alhali a wajen Allah dukkanmu dabbobi ne dukkanmu masu motsi ne duk mai motsi kuwa dabba ne to a cikin duk wani abu mai motsi mafi sharrinsa allazina kafaru su ne kafirai su ne mafi sharrin duk wani mai rai mai motsi a wajen Allah wanda Allah ya fi tsana ya fi jin baisonsa su ne kafirai fahim layi uyu don ba za su yi imani ba allazina ahadta minhum daga cikin ɗabi'unsu su kafirai duk lokacin da kuka yi alkawari da su sun mayan na adahun fi kulli mara haka za ka ga suna karya alkawarin duk in ka ɓullo ta nan su ɓulla ki can in ka ɓullo ta nan su ɓulle ta can in ka ga sun cika alkawari kuwa to sun cika shi ne don wata maslaha tasu wahum la yattaqun ba ta tsoron Allah ba ta taka tsantsan ba ta jin tsoron kar Allah ya kama su kaman kai ne kana da laifi yau kai wannan a maka wa'azi yau kai wannan kace sai gobe kana ga kaman kafi kowa wayo ne Allah bai isa kuma ya kama ka ba shirya ka ba ta wani lokaci da sai ka kai alhali baka san yaushe ajalin ka yake ba saboda haka ka zamanto mutumin kirki ka zamanto mai son Allah da manzonsa ka zamanto mai cika alkawari alkawari cika shi alama ce ta muminai rashin cika shi alama ce ta kafirai da munafukai Allah ka tsare mu daga bin ɗabi'u na kafirai da munafukai a suratul baqara yake cewa kullama ahadu ahdan نبذه فريق منهم نبذه فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب wara'a وراء ظهورهم da ake alkawari da su, sai ta ga sun yi watsi da wannan alkawarin sun jefar da shi a bayansu. To, duk wanda yake da ɗabi'ar yawan karya alkawari kamar yana da ɗabi'ar Yahudu da Nasara. Su alkawari ne ba su ɗauke shi da wani abu ba. amma muminan kwarai fa Allah ya sifanta su da cewa wallazina hum bi ahdi ra'un waɗanda suke da lura da alƙawari in sun yi ba ta wasa da alƙawari, ba ta kuma karya shi suna ƙoƙarin kiyaye da haka kai ma Sai kokari ka ga cewa game da alƙawura da kake ɗauka da mutane kana kokarin cikawa kun yi alƙawarin za ku wuri da mutane karfe kaza ka fi kowa saurin zuwa wajen amma mu yanzu ya zama karya alƙawari kamar wani yanga ne ko ɗabi'a ce in gayyatan ka wuri aka yi karfe tara karfe tara za ka shiga wanka ai ko kai aljani ne sai ka yi lacci amma ba a ɗaukan laifi wannan musamman in kai mai hali ne ana so a more ka a wannan taro ko a wannan gayyata mu a mu babban mutum mai hali fa baya laifi wannan shi ma ɗabi'a ce ta yahud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci yahud idan me domin su idan talaka yayi laifi sai su tsayar masa da haji idan mai kuɗi ya mai yayi laifi sai a ce a wannan ba a taba irin waɗannan kun ka kalli rayuwar mu haka take yanzu kana da matsayi a gwamnatance kowane iri to ka tsallake doka wallahi in kaga an kama ka to ka taɓa wani ne ko ka taɓa wata gwamnati ko kana so ka zamanto gwamnati alaƙaƙai amma ba haka ba sai ka ci ranka babu baka kai gaba abu har ma za ka ga muna da alfaharin da ka yi wa mutum abu ko ka ɗan ɓata masa rai ka je na tinƙaho da tasanni waye saboda ne shi ba wata doka da za ta iya hawa shi in ya ga dama zai murkushe ka kenan Allah ya tawaka yana daga cikin ɗabi'ar kafirai duk sanda suka yi alƙawari sai sun karya don haka karka taɓa yadda da su ɗari bisa ɗari kuskure ne ka ji mutum yana cewa wai shi a mu'amalarsa gara kafirai da musulmai mutum nawa ne ya ja kafirai a jika suka zama sanadinsa suka zama sanadin mutuwarsa ko karewarsa babu adadi da haka kafirai ba a mutanen da za ka riƙa amana ba ne ɗari bisa ɗari wallahi ba su da shi

kai ƙoƙarin kama su ko fafurarsu fasharrid bihim man khalfahum yace to ka game da su kai ƙoƙarin hargitsa su da wanda suke bayan su suka karya alƙawari karka musu sassauci ibnu uyayna yake cewa zalliz uqubatahum wa hum! qatlan yace ka tsananta musu uquba an ka kama su kai nasara akan kafirin da suka yi fito na fito da kai ka tsananta musu karka sassauta musu li kafa man siwahu don wanda ba su ɗin ba ya ji tsoro mana ka tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro mana idan akwai kafirai da suke kewaye da ku kai ƙoƙarin kama wasu yayin da suka afka muku to karka musu ta wasa don waɗancan da basu afka muku ba ma su shiga taitayinsu su san cewa waɗannan fa in an taɓa su to akwai bala'i da zarar musulmi ya yadda da zama a sangarce har abokin gabansa ya gane cewa wannan an taɓa shi ba abin da za a yi to wallahi kullum kuna cikin wulaƙanci da kunci daga gare su amma an kun yi shirin da da sun taɓa ku za su gaba daɗi da kansu za su nemi zaman lafiya da kansu za su nemi nutsuwa wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce la'allahu ya zakaru a yi musu hakan ne la'alla za su shiga taitayinsu su tunani su san cewa ba a fa tsoronsu ake ba san zama lafiya ne ya sa ake kau da kai da kansu Allah ya samu dace shi Allah ya ce Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Wa in ma ta khafan na min ƙaunin fiyanatan, idan wannan kuma wata koyarwa ce ta musulunci duk sanda za ku yi zamantakewa da waɗanda ba musulmai ba ku yi alkawarin zaman lafiya sai jikinka bai baka ba cewa waɗannan take-taken su fa sun mana yaudara ne mu sakankance kuma ba mu ankara ba su afka mana in har ka gano wannan Allah ya ce to fambiz ilaihim ala sawa ma'ana ka aika musu ka ce ka yi watsi da wannan alkawarin da kuka yi na zaman lafiya a zauna daidai da daidai ma'ana kuna tsoronmu muna tsoronku muna zaune da shirin da in kun yi za ku gani don kada wani al'amari ya taso na alaman ha'inci mu afka muku ku ce ai alkawari a tsakaninmu kuma mu miƙe ƙafa muna ganin za ku cika alƙawari amma ashe ba haka bane ko Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk kafiran da ke kewaye da kai kuka yi alƙawarin zaman lafiya da su ka hanga ka hango ka ga cewa waɗannan fa ba masu amana bane ka musu cewa maganar zaman lafiyan nan da kuka yi alƙawari ka katse kowa ya zauna da shirinsa kawai shine ma'anan fambiz ilaihim ala sawa ka ruguza wannan alkawari da kuka yi ku zauna daidai ba wani alkawari iyaka dabararka da wayanka ya fishe ka Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah bai san masu ha'inci ma'ana kenan koda ku musulmai ne kuka yi alkawari da kafirai Allah bai so ku ha'ince su ai da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hasashi rashin cika alkawarin munafukai da kafiran nan da kawai afka musu zai amma sai bai yi haka ba sai ya aika musu da saƙon cewa alkawarin nan shi ya warware shi yanzu ba alkawari tsakanina da ku na zaman lafiya kaga Allah ya hana shi ha'inta ha'intar kafirai balle kuma ‘yan uwansa musulmai ta haka karka yadda ka ɗau ɗabi'ar ha'inci kana mu'amalantar ‘yan uwanka da ita Allah bai san masu ha'inci inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah subhanahu wata'ala bai san masu ha'inci idan har bai san masu ha'inci a zamantakewa to ina ga maganar kasuwanci ina ga maganar haƙoƙi na aiki da za a ɗauke ka don a riƙa biyan ka kuma kana yin ha'inci a ciki duk abin da aka baka na haƙoƙin al'umma ka adana adana musu duk aikin da ka nema aka baka ɗaya ka yi shi da kyau Allah bai kan masu ha'inci kuma in kana ha'inci su kana cutar kanka ne ko me shi bai gane ba wata rana zai gane Allah ta tsare mu da yin ha'inci a nan za mu dasa aya sha Allah sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ta ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala nabiya Muhammad